barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin al'imam al-bukhari da ke nan rijiyar zaki a cikin wannan gari na kano a wannan yammaci mai albarka na laraba daren alhamis yau 27 ga watan juma'a ula hijirar wanzu sallallahu alaihi wa alihi sallama 1439 wanda kuma yake daidai da 14 ga watan biyu mai miladiya ta 2018 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna alwabil sayyid wa rafi'ul kalim tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-imam ah, Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim al-Jawziyyah rahimahullah ta'ala a ah, wannan shine darasin mu na 80 daidai kuma muna cikin ah, azkar na na bacci azkar na wato wanda mutum yake karantawa lokacin da ya zo kwanciya bacci ko waɗanda aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallama yana karantawa kuma ya karantar da al'ummarsa cewa su karanta lokacin da suka zo kwanciya bacci waɗanda su za su zama kariya ga mutum zama kariya ga mutum daga shaidanu zama kuma kariya gare shi daga wasu abubuwa da za su iya cutar da shi bayan farkawarsa ko cikin dare ah, yake cewa wafi tirmidhi an abi sa'id al-khudri رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قال حين يأوي إلى فراشه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبل البحر وإن كانت عدد رمل عالج وإن كانت عدد أيام الدنيا آه وانا حديثي daga تشكين جامع الترمذي ya fito da shi daga abu sa'id al yake cewa manzan Allah sallallahu alaihi wa yana cewa man qala na ya'u ila firashihi wanda yazo kwanciya abin gurin kwanciyarsa sai yace astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha ina neman gafarar Allah mai girma wanda babu abin bauta da gaskiya sai shi al-hayyul shine rayayye kuma mai tsayayye da zatinsa wa atubu ilaihi kuma ina tuba gare shi talata marratin ya faɗi waɗannan sau uku ghafara Allahu lahu dhunubahu to Allah zai gafarta masa zunubansa wa in kanat mithla zabarin baha ko da sun kai misalin yawan kumfar kogi wa in kanat adada ramli alijin ko da sun kai adadin rairayin wani guri da ake kira alij wa in kanat adada ayyamin duniya ko da sun kai adadin kwanakin duniya wani hadisi kamar yadda ya ce imamu tirmidhi shi ya fitar da shi a cikin littafinsa aljami sannan kuma bayan ya fitar da shi a ƙarshen hadisin yake cewa garibun la na'rifu illa min hadithil wasafi hadisi ne garibi wato ba shi da wata hanya sai hanya guda daya hanyar wani mutum da ake kira al-wasafi wani hadisi baya ga tirmidhi al-imam ahmad ya rawaito shi a cikin littafin sa al-musnad hakanan abu ya'la shi ma ya fitar da shi a cikin al-musnad hakanan al-baihaqi a cikin littafin al-asma'i was sifat da bagawi a cikin sharh sunna duk sun fitar da wannan hadisi kuma kamar yadda tirmidhi ya faɗa yana nan a cikin littafin tuffatul ashraf na al-bizzi tirmidhi yana cewa a ƙarshen wannan hadisi cewa hadisi ne gharibi abinda yake cikin matbu'a hasanun gharib hadithun hasanun gharib amma abinda yake cikin littafin al-mizzi tuhfatul ashraf babu kalmar hasan cewa hadithun gharib la na'rifuhu illa min hadisi al-wassafi shine ubaidullah ibn al-walid al wanda mai ruwaya ne da malamai da dama suka soke shi sun raunana shi kwarai da gaske su ya ibn ma'in su imam ahmad su dara kudni da sauransu turwai sun raunana shi wannan rawi wanda kuma shi ya kadaita da rawaitu wannan hadisi sau da hadisi na isnadin sai yana rauni kwarai da gaske isnadin sa da'ifun mai jiddan abin da hadisin ya kunsa shine ambatan wani zikiri wanda shi ma ake faɗarsa lokacin da aka zo kwanciya shine astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi mutum ya faɗe shi sau uku astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa ina neman gafara Allah alazim wanda yake da girma wanda yake da girman sunaye girman sifofi girman ayyuka allazi la ilaha illa huwa wanda babu abun bauta da gaskiya sai shi alhayya ko dai ce alhayya bin nas zama na badal ne na Allah astaghfirullah alhayya ko ya zama alhayyu ya zama badal ne na wannan zamiri huwa illa huwa alhayyu ko kuma ya zama khabar ne na mubtada mahzuf ai huwa alhayyu alqayyum alhayyu shine rayayye wanda yake da rayuwa cikakkiya sannan alkayyumu shine tsayayye da zatinsa wanda baya da bukata gurin kowa shine ake da bukata a wajensa wa atubu ilaihi kuma ina tuba gare shi mutum ya faɗi wannan sau uku hadisin yake cewa gafara Allahu ba hu Allah zai gafarta masa zunubansa wa in ka na kanat mithla bahar ko da yawanta zai kai misalin kumfar kogi wato ko da suna komin yawanta wannan dan asuranta maka wato a baka hoton irin yadda shi wannan ambatan Allah din yake kankare zunuban mutum idan ya faɗi su komin yawansu shi ne aka yi kwatancensu da Kun farko kogi wa in kana adadi ramli alij alij sunan guri ne a wani guri ne a ƙauye wanda yake da rairayi da yawa to ko da yi yawan rairayin wannan guri wa in kana adadi ayyana duniya a cikin ruwayar a cikin a cikin jami'u tirmidhi akwai ƙari anan maimakon abin nan bayan wa in kana mithla zabadil bahr ce wa in kanat adada waraq shajar ko da ya kai adadin a ganyayyakin bishiyoyi sannan cewa in ka na ka adada ramli alij ko ramli alijin idan aka izafar ramli din zuwa ga alij sai zama alij din ana nufin guri wasu kuma suka ce alij ana nufin alladhi tarakama li kasratihi ay ar-ramlu al-mutarakim li kasratihi wato saboda yawan yawan wannan rairayi har ya zama na yayi tsiri wani kan wani to ko da yayi tsiri ko da rairayi ne wanda ya tsiri wani kan wani ko kuma ka ce ramli alaci da zama na sunan guri ne a wani ƙauye wanda yake da yawan rairayi to ko da zunubansa sun kai yawan rairayin wannan guri allah zai gafarta masa ko in ka raka adada ayyamin duniya ko da sun kai adadin a kwanakin duniya to wannan kamar da muka ce hadisi ne mai rauni kwarai da gaske wajen isnadin bai tabbata ba abinda kuma duk bai tabbata ba zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama to ba za a bautar da mutane da shi ba ba za a ce su bauta wa Allah da abinda bai tabbata annabi ya faɗa ba to da yana da rauni kwarai da gaske shi kansa tirmidhi da ya kawo shi ya yi ishara zuwa ga rauninsa tirmidhi idan ya takaita akan kalmar gharib in ya kawo hadisi ya ce hadisin gharib to yana nufin hadisi ne mai rauni to kuma haka yake a cikin littafin tuhfatul ashraf babu kalmar hasan duk da cewa wanda muke da shi a buge a hannunmu akwai kalmar hasan amma abinda yake cikin littafin tuhfatul ashraf babu kalmar hasan kuma kalmar hasan tirmidhi idan ya faɗa na nufin hasan li zata li ghairihi ma'ana yana da wata hanyar daban wanda za ta iya ɗaukaka hadisin zuwa ga martabar hasan shi ko wannan hadisi kamar da tirmidhi ya faɗa la na'rifu illa min hadithil wasabi ya nuna isnadi ɗaya gare shi a wajen tirmidhi kaga ba a yadda za a tirmidhi sunan tashi kuma da hasan bayan kuma ya yi ishara zuwa ga cewa wanda ya kadaita da ruwaya ta shine wannan alwasafi wanda malamai suka soke shi daga ciki har da malaminsa a imam al-imam shi ma ya soki wannan mai ruwaya saboda hadisin bai inganta ba waɗanda suka inganta a babin wato hadisan da suka inganta a wannan babi sun wadatar ba lalle ne sai an yi amfani da shi ba ya zo wasu wurare ba ba ba ba babu tatsiri da da shi wannan cewa gurin kwanciya akwai inda ya zo babu wani akwai ruwa shi kansa abu sa'id al-khudri din a cikin tilmidi wanda babu tamhidin amma dai duk wannan hanya ce akwai kuma wanda yazo daga wasu sahabbai amma duka hanyoyin suna da suna da launi وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحد والنوى منزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناسيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقضي عنا الدين وآخذنا من الفقر وانا هديتي كمان دي إمام مسلم يفتد شيء أشكل لتافن سا عند تشل لتافن سا صحيح مسلم دا دا رواية أبو هريرة رضي الله تعالى عنه yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya je kwanciya kala yakan ce allahumma rabbas samawati wa rabbil ardi wa rabbal ardi ya allah kuma ubangijin sammai ya ubangijin kasa wa rabbal arshil azim ya ubangijin al'arshi mai girma rabbana wa rabb kulli shay'in ya ubangijin mu kuma ubangijin kowane abu falik alhabbi wannan waya wanda ya wato ya tsaga kwaya da kuma kwallo kwallon dabino munzilar taurat wal injil ya saukar da attaura da injila wal furqan da alqur'ani a'udhu bika min sharri kulli dhi sharri ina neman tsarinka daga sharrin dukkan wani mai sharri anta akhudhu bi nasiyatihi wanda kai ke rike da makarkwadarsa anta al-awwal fa laysa qablaka shay'un kai ne na farko babu wani abu gabaninka wa anta al-akhir fa laysa ba'daka kai ne na karshe babu wani abu bayanka wa anta al-zahir fa laysa fawqaka kai ne mabayyani babu wani abu sama da kai wa anta al-batin fa laysa kai ne na koyi babu wani abu kasa da kai 'anna ad da kai ka biya mana basussuka wa hnina min al ka wadatar da mu daga talauci wannan hadisi kamar da kuka gani muslim ya fitar da shi da kyakkyawar salsala daga abu huraira rahman ibn safar radiyallahu anhu yake cewa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kana ala lafazin sa a yadda yake cikin sayo muslim kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza akhadha idza akhadna maraji'ana an naqula allahumma rabb as-samawati azwa wato a cikin lafazinsa a cikin sayo muslim umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa sahabbansa idan sun zo kwanciya su faɗi haka a nan ya kawo mana shi da lafazin aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo kwanciya cewa kana idza awa ila firashihi qala idan ya zo kwanciya sai ya ce amma yadda yake a cikin lafazin muslim yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amuruna annabi sallallahu alaihi wasallam yana umartar mu idza akhadna mawaji'ana idan muka zo kwanciya an na ƙola mu ce sai ya kawo magana ya kawo wato zikirin wanda shi ne a yadda yake a cikin sayo musulun ah, haka shi ibn tsayyib ya gaishe a cikin littafin alkalimu tsayyib na ibn taimiyya saboda haka bai koma ga asalin ba sai kwafe shi haka saboda haka da kuskuren ya faru a cikin littafin alkalimu tsayyib sai shi ma ya bi ta kan kuskuren ba tare da ya faɗa ku ba amma lafazin yadda yake a cikin sayo musulun lafazi ne na umarni ba na aiki ba akwai bambanci kwarai akan a ce ya yi ko a ce ya yi umarni in aka ce ya yi umarni to da ya zama kanun ne al'am kowa da kowa ya shiga ciki amma ce yi aikata wani lokaci ba ko ba shi ba wani lokaci aka iya samun aikin ya zama ya takaita akan sa kuma sannan umarni ya fi kawai fi kawai mujarradul fi'l dan ya aikata ba shi ke nuna karfin abun ba na'am da laqad kana kun fi rasulillahi uswatun hasana duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata to ana buƙatar musulmi ya yi koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen aikata wannan abu matukar bai bayyana cewa ku siyar annabi bace sai idan ya bayyana da dalili da wani dalili karar cewa wannan aiki ku siyar annabi ce to anan ne mutum ba zai yi rike ba zai rike wannan aiki ya yi aiki da shi ba amma idan bai bayyana ba kususiya ba ce to kowa na da wato dama kuma abu ne mai kyau ya mutu ya koyi da annabi cikin wannan to amma shi shi umarni a ce annabi ya ce ku yi babu magana kususiya ta shigo shi shi yasa yake gaba da da ko da an samu wato cin karo tsakanin annabi yayi abu kaza ko kuma yayi umarni da kaza wato yayi magana ya ce ayi kaza shi kuma a ga wani abu kaza daban to magana ke gaba saboda aikin sa hukusiya tana iya shiga amma ita magana sa da man doka ce baya cewa musulmi ku yi kaza ko sahabbai na ku yi kaza kaga ya shafa kowa da kowa amma wancan yana iya takaita a kansa kamar misali a shan ruwa a tsaye kana da wasu nusus da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya sha ruwa a tsaye a wasu lokuta sannan kana da kuma wasu hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan za ka sha ruwa ka sha a tsaye to a nan za ka ce to ai shi ya sha eh, kai kuma an ce ka sha a tsaye to sai ka ce akwai karo to a malamai babu wani karo a nan maganar ta doka ce da ta shafe ka aikinsa kuma yana iya takaita a kansa eh, musamman ma idan aka san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sababi ko dalilin da ya sa ya ce a tsuguna shine kada shaidan ya tarayya da kai wajen shan wannan ruwan kada shaidanin da ke tare da kai yana kokarin batar da kai yana kokarin jan ka zuwa kakkakkiyar hanya ya samu damar da zai tarayya da kai a cikin ruwan da zaka sha wa sharifu fil amwali wal aulad to ka zo ka yayi musharaka da kai cikin wannan ruwan da zaka sha kusa da bai ce ka tsuguna tsuguna tsugunawar da za ta magance maka bayan kai ambaci Allah shaidan shedan yayi musharaka da kai to shi kuma za sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsare shi daga rabon shaidan kaga shi babu shaidan a tare da shi kuma shi dan bai da wani rabo tun yana dan shekara hudu da yana dan shekara shida aka cire masa rabon shedan daga zuciyarsa aka cire rabon shedan daga zuciyarsa sannan kuma wanda yake kare din da yake tare da shi yake cewa Allah ya taimake shi ya musulunta baya umar shi da wani abu sai alkhairi to kai baka da duk wannan abubuwa to kaga dan an ci shi annabi ya sha a tsaye shi ba ya da wata matsala amma kai ka sha a tsaye akwai matsala to shi yasa ba a cewa aiki tun da ya sha a tsaye to mu ɗauki hannun ba wani abu bane mai nauyi mai ƙarfi ruhi ne don ka sha a tsaye ko mai to shi yasa malamai suka yi tambihi zuwa ga sabanin lafazi idan an samu ce an ruwaito daga aikin annabi an ruwaito daga umarninsa an ruwaito daga umarninsa ce an ruwaito daga umarninsa wanda ya yi umarni to abin ya fi ƙarfi saboda zai shafi kowa da kowa amma ka ce aikin sani tana yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san a cikin komai annabi sallallahu alaihi wasallam yakan dauki na koli wato in abin da kamala ce to annabi yakan dauki mafi kololi wajen kamala ko sallama aka yi masa baya son ya ansa sallama su sai yana da sahara saboda kullum cikin sahara yake shi yasa an masa sallama bai ansa ba sai da ya taimama saboda ya yi bauri saboda sai da ya taimama sannan ya ansa sallama to kaga wanda aikin sani in kaga za ka iya shi ke na mutumin da ba wanda ya hana ba wanda ya hana ka amma ba za ka ce wa mutane ba ya jama'a ga wata sunna an bari mutane a rika kaza a rika kaza saboda ka shi a bangaren umarni da Allah subhanahu wa ta'ala ke ka abinda abin da yake yake na kolu sa yake ta ni akrahu an azkura Allah ala ghairi bahara ba ni san in gana an bace Allah ba cikin tsarki ba domin assalamu suna daga cikin sunayen Allah ba ya so ya fito alaikum assalam din nan ba tare da yana tsarki da tsarki ba to kaga kai aka ce duk sanda aka ba sallama kai kai kana da tsarki ka amsa kaga akwai akwai tashin hankali to shi yasa anan muka yi tambihi cewa ya kawo shi daga aikin manzo Allah sallallahu alaihi amma abin da yake cikin sai muslim umarni ne cewa kana rasulullahi ya amuruna haka yake a cikin sai muslim ba kana ila awa ila fasi yakan ce Allahumma rabbas samawati wa rabbil ard wa rabbil arshi azim ya ubangiji Allah ubangijin sammai kuma ubangijin kasa ubangijin sammai ma'ana wanda yake shine ya kage halitta su daga babu shine fatara samawati ya kage halittun sammai bayan da babu su sannan kuma shi ke gudanar da duk abin da ke tare da su haka nan kasa shi ya kage halittar ta da babu ita kuma shi ke tafiyar da ita kamar da ake gani galibi za mu ga asamawa ta zo da lafazin jam'i amma al'ar aka zo da lafazin mufrad ba ga al'arabin ba alqur'ani za ga al'arabin sai dai wa min al'arab mithla hunna ce ƙasa kwatankwacinsu wato saba a samawa na farko saboda kalmar al'arabuna ko al'arabina tana da nauyi a kan harshe ba kamar samawa ba a dushe ta shi kuma alkur'ani ya zo da lafizan da suke kamala wajen fasaha na kawo na kawo lafazin al'arabina za ta yi nauyi a faɗa sannan kuma abu da biyu al-samawat ta ji cewa sama guda bakwai ce wata kan wata wata kan wata wannan an fi saurin fahimtar haka sama a wancan lokacin a samu sama wani abu sama wani wani abu sama da a samu kasa kasa kasa wakila a wancan yanzu abu abu ne mai wahalar fahimta ba musamman ga waɗanda suke a wajen wata sun kaga yadda ake yin ake yin gida abin nan ake yin gidaje a ƙasa a yi wani ƙasan wani wani ƙasan wani to amma a wancan lokacin ba za a yi tunanin haka ba to sannan kalmar al'ad jins ne tana iya ɗaukar ɗaya fiye da haka kuma da ce al'insan al'insan duk wani mutum ko ɗaya har zuwa malala sun za su ga karkashin kalmar insan inda al'insan da ke kusur ai ba mutum da ake nufi ba ana nufin jinsin mutane kalmar al'ard jins ce ta ɗaukar ƙasashe ƙasa da yawa ورب العرش العظيم يا أبنجد يا يا أبنجد العرش بالجرمة إذا بك شافة لا العرش أبنجد سبحانه وتعالى أنا بجرمة آه، جرمان يا إستفن كنا بالجرمة أبنجد سبحانه وتعالى يستفن تاشي بالجرمة يستفن تاشي العرش العظيم فالعرش ليه من جرمة إذا أبنجد بالجرمة سيستفن تأبو بجرمة فبقى تنمي من جرمة وانا أبو sannan ga asar ɗin ibn abbas wanda yana da hukumar rafi da yake cewa al'arshi wato al-kursi aka jefa cikin al'arshi kama an jefar da zobe ne a cikin sahara shi kuma al'arshi din nan gashi Allah ce wasi a kursi ho a kun kursi a kursi hu samawati wal ard kursi din nan Allah ce ya yi sama da kasa ma'ana zai cika sammai da kasa amma in an jefa cikin al'arshi kamar ka jefa zoban ka a cikin sahara daga wannan zai tsara fito maka da girman al'arshi rabbana wa rabba kulli shay ya ubangijin mu kuma ubangijin komai ubangijin mu ubangijin komai shi halitta komai shi halitta komai babu wani abin da ba halitta ta bane kowa halitta ta ne kowa karkashin ta yake kowa mulkin ta ne kowa bawon ta ne in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rahmani abba. dukkan duk wanda ke sama da ƙasa bawan Allah ne babu wanda ya ke fita da ƙarƙashin wannan ubudiyya ta ubangiji subhanahu wataala faliq Balik habb wan nawa wanda ya tsaga kwaya ya fitar da bishiyoyi shuke-shuke daga cikin ta kwayar da ta ba a ƙasa Allah subhanahu wataala ya tsaga shuka ta fito sannan wan nawa annawa shine wallan dabino shi kuma in ka je aka sa shi a ƙasa shi kawai fitar da itatuwan dabino ah, an ambaci waɗannan abubuwa guda biyu domin su ne abubuwan da larabawa suka sani kuma suke tuntaho da su suke na gonaki da kuma itatuwan da jini wanda suna da cikin abin da suke ci suke rayuwa a kai ya sa aka ambaci wannan munzilar tauratu wal injil ya wanda ya saukar da taura da linjila wal qur'an da qur'ani wanda su ne manyan littattafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wadanda taura suke wanda annabawan bani isra'ila Allah ya saukar wa annabi Musa annabawan bani isra'ila suka yi ta hukunci da ita inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkum biha an-nabiyuna الذين أسلموا الذين الذين هادوا والربانيون الأحبار والصحب من كتاب الله صلاة النبوة بني إسرائيل كيف تكون في الإنجيل في رسالة الله سبحانه وتعالى يضع النبي عيسى عليه السلام wanda annabi isa alaihissalam ya zo da littafin injil sannan kuma ya ci gaba da aiki da littafin attawa mai soke duka abin da yake cikin attawa don cewa wani kusur da lakun ba a zallabi burrima alaikum kaga ba duka bane abin da yake cikin attawa injila ta zo ta soke shi wani sashen abubuwa ne wanda suke da tsanani akan bani isra'il su ne annabi isa alaihissalam ya zo da halakar sai alkur'an shi da alkur'ani تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الفرقان شيء للتافه القران ان كراش الفرقان domin shi ne ya zo don ya raya zai tsakanin karya da gaskiya abinda aka lalata cikin addinan can manya da suka gabata musamman addinin yahuda da addinin nasara an lalata abubuwa da dama an saki hanyar annabawa an koma ana bin hanyar wasu waɗanda suke kan san zuciya da alƙur'ani ya zo dan bambanta gaskiya da ƙarya da bambanta gare da abawa to da ka shi yasa ake kira shi alfurqan shi ya zo yake wannan bayani to aka jingina Allah ya eh, aka kira Allah subhanahu wata'ala da wannan aiki nashi na saukar da da da suka kai waɗanda su ne su ne abinda suke raya raya bukata za ka farkon abin da duk an faɗi farik alhabbi wannawa alhabbi shi ne shuke-shuke da abin da mutum zai ci jikinsa ya biyu abin da zai gina jiki sannan mun gina taurat wal injil kuma ne abin da zai gina ruhi za ka ɗan adam yana buƙatar duka waɗannan abubuwa guda ba zai yi wa rayuwarsa ta yi kyau ba idan ya kare da ɗaya ba ɗaya dole kula da abin da zai gina masa jikinsa ya ci ya sha mai kyau mai lafiya don jikinsa ya gini idan ba ci ba sha rayuwa ba za su yi ba to haka nan yana buƙatar ko abin da zai gina masa ruhinsa yana buƙatar ya ji wahayi ya ji maganar Allah subhanahu wataala ya ji maganar annabawa yana buƙatar a haskaka masa rayuwarsa ya fahimci ina ya kamata ya sa kansa to dan adam ba zai yi ba ya samu rayuwa mai kyau a duniya sai ya siyasan ya abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa annabawa idan bai san wannan ba tafi da mutunci da tsaye ba shi da rayuwa ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci alqur'ani da cewa abin ruhi ne wa وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم Allah ce haka nan muka saukar maka da ruhan min amrina wani ruhi daga al'amarin ko daga umarnin mu ruhi Allah shi da Alƙur'an. da shi ne ɗan adam zai rayu ka waɗannan abubuwa guda biyu idan aka ce za a farayar da daya abin to an nufi rayuwar ɗan adam ka ɗan adam ba zai taɓa rayuwa mai kyau sai haka dukkan ne shi sa waɗanda suka ɗauki janibin duniya kaɗai suka bar harkar lahira za ka san halakatu da yahudawa yahuda gaba ɗaya sun koma rayuwar duniya ce kawai a gaban su yahuda ya sauki annabawan allah ba a komai ba saura ka yake musu jafa'i yawa allah jafa'i yawa annabawan annabawan allah jafa'i ya kashe na kashewa ya abin da karyata na karyatawa fariƙan sabbatu wa fariƙan kastulu وكلما جاء جاءكم رسول بما لا تهوى انفسكم استكبرتم فريقا استكبرتم وفريقا تقتلون da zama da ba ta ɗaukan annaba a bakin komai da za sun zo mutu sai su kashe su من الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون الذين da حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم waɗannan su ne waɗanda ba su ɗauki rayuwar lahira komai ba ba su ɗauki addini komai ba su ne ya gudu. su kuma nasara da suka zo sai su kuma suka fili ta janibin ruhi saboda haka suka koma ke ta azabtar da gangan jiki saboda ka sai a ɗauka cewa azabtar da ruhi ko azabtar da gaban shi shine bautar Allah har ya zama sun kirkiro rahbaniya shine wa duniya saboda ka sai a shiga jeji a a tare da dabbobi a cikin jeji a rika cin ciyayi a rika cin abubuwan da namun daji suke namun daji ke ci suna ganin wannan azabtar da jikin shine zai kusantar da su ga Allah wanda kuma Allah baya bukatar ka azabtar da kanka inna Allah la ghaniyun an ta'zibi hadha nafsuhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa da ya ga wani yana azabtar da kansa wani wani yana azabtar da wannan Allah baya bukatar wanda ya azabtar da kansa me me ma yaqulu Allah bi azabikum bi shiddatin wa haka ba azabtar da kanka Allah ba zai yi da wannan sai ka wahala kanka ba ba wannan ke so ba abin da yake bukatar gare ka shine ka zo ka, in yace ni kai in yace bari ka bari kenan da su kuma da suka ɗauki janibin rahbaniya sai zama da sun bar ɓangaren abin da ya shafi a tsayibar da Allah ya halatta musu duk suna haramta wa kai wani daga nan ne irin wannan aƙidar har ta shigo cikin musulmi har ake ganin cewa gudun duniya shi ne ka halal ma ka zauna da yunwa ka zauna cikin datti ka kuje wa jama'a ka daina shiga cikin mutane ya ka ɗauki wannan shine addini wanda shi kuma wannan da asali an samu shi ne daga waɗancan mutane da shi musulunci ya zo da duka biyu saboda ka ya zo ya kula da jami'in da ban jiki shi yasa aka haramta maka wasu abubuwa da su cutar da kai aka hana ka kashe kanka aka ce karka cutar da kanka wala kun ubi aidikum ila tahlika wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima da zamana a musulunci duk wani abin da zai cutar da gangan jiki haramun ne duk wani abin da za ka ce su ce ka cuci ko ka ko da zaɓin kanka kai ta yi harama kaka ce ainihin na zaɓa a bani ai ni ina da ina da yanci kamar yadda su su suka sace a yan free ina da yanci na a bani ina abin da nake so ba ka da yanci matuƙar kai ba wa Allah ne ba wani mai yanci yancin ka da wuce ka bi Allah ba shi da yanci saboda haka a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wa Allah kirari da ya faɗi rububiyarsa da mai da kasa saboda ce mafi girman abin da hujjojin ubangiji wata wataala ke bayyana ga dan adam a cikin sama da ƙasa da Allah ne. babu wani abin da dan adam zai ga aya ta ubangiji karara kamar wannan su da suke gaban sa saboda ko littafi ne a buɗe da kowa na iya karanta shi da mai ilimi da wanda ba da ilimi da babba da yaro kowa na iya ganin irin manyan halittu da Allah ya a sama a ƙasa sannan ya faɗi rububiyar ta al'arshinsa da shi ba halitta ce babba sannan kuma bayan ya yi takfisi an keɓance waɗanda da ambata sai kuma ya ce wa rabu kullu shay kuma ya ubangijin komai saboda kasancewa komai inda har ya cike da rububiyar sama da ƙasa kuma wane ne da zai ƙarshe da ƙarƙashin rububiyar sama sai kuma ya rabe shi da cewa shine wanda ya yake azurta mutum da abin da zai ci rigar shi cikin ta jinu da kuma abin da zai gina ruhinsa shi ne falik alhabbi wa nawa da yake munzila taurati wal injil wal furqan waɗannan su ne kafai guda uku da aka saukar waɗanda suka haskaka al'ummomi masu yawa babu al'ummar da Allah ya ko mata annaba ta banu Isra'ila babu su sannan al-qur'an kuma shi al-qur'ani wanda shi da littafi na karshe da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wa dan adam wanda da shi zai ci gaba da haskaka mutaka matuƙar yana so ya samu kyakkyawar rayuwa a duniya da wannan alqur'ani har zuwa tashi da kiyama to kaga an hada maka abubuwan guda biyu wanda ake nuna maka cewa wannan shine musulunci kakka ɗau janibin duniya kadai ka bar lahira kakka ce kawai lahira sai lahira ce a gaban ka ba ruwanka da duniya أي ولا تنس نصيبك وارتب فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس min من dunya التي أعوذ بك من شر كل ذي شر آه، آيات ديك أتسلس يا مسلم أعوذ بك من شر كل شيء حتى يكي أتسلس يا مسلم ما كل ذي شر أما حتى يزو أتسلس مستخدم الكلمة الطيب آه، كما ولا شيء لفظ آه، جامع الترمذي دا دا أبو داوود بس كيف تبدأ حديثه حتى يكي أقول من شر min sharri kulli bi sharri haka yake a cikin amma a muslim tun da shi nan ya ce mana fi sai muslim bai kawo mana maganar abu dawud ko tirmidhi ba ba ruwaya ce yake kawo mana ruwaya muslim to a ruwaya muslim a wani rikamin sharri kulli shay'in da cewa ya wafi tirmidhi ko fi abu dawud wanda inda zai faɗa ka kuma za a ce ya kuskure tun da hadisi yana cikin sai muslim ba za ka gangaro ka dawo abu dawud da tirmidhi ba to haka lafazin da yake cikin a da yake cikin sayo muslim shine sharri min sharri kulli shay'in min sharri kulli shay'in min sharri kulli shay'in a'udhu bika min sharri kulli shay'in ina neman ka tsare ni daga sharrin komai anan ana nufin daga sharrin abin da yake da sharri an gane to haka sharri kulli zai sharrin da yazo a cikin riwayar Tirmidhi da riwayar Abu Dawud fassara ce ta yadda lafazin yake a cikin sayo muslim an gane ai ba komai ne yake da sharri ba akwai abin da yake da sharri akwai abin da bai da sharri eh annabawa da Allah ya ko babu sharri cikin su littafai da ya saukar musu babu sharri a cikin shari'a babu sharri a cikin gaskiya babu sharri a cikin ta saboda akwai abin da yake da sharri akwai abin da bai da sharri to haka zaka ce min sharri kulli shay'in ai min sharri kulli shay'in min sha'nihi ash min sifatihi ash sharrin abin da yake tare da sharrin dukkan wani dan adam da ba annaba ba ba mala'iku ba ba manzanni ba to akwai wani nau'i na sharri tare da shi da duk sanda za a iya samun wani abin da zai cutar ko gare shi ko ga wani a tare da shi sharri ne kuma kowane dan adam yana da imkaniyar yayi abin da zai cuci ko ya cutar da babu wani dan adam da Allah ya halitta da bai sa masa wannan ba illa iyaka ya kanke ya katange annabawansa daga fadawa cikin irin amma sauran halittu duka bayan da annabawa bayan da mala'iku to suna iya su fada cikin wani abin da zai zama sharri sharri ko abin da zai muna na maka ko ya muna na maka shine yake so sharri aka ce sharri ana nufin abin da zai muna na maka ko ya muna na maka ka to kaga in baka yi ba in baka yi abin da zai muna na maka wannan ka kana iya yin abin da kai zai muna na kanka to kaga wannan sharri saboda haka in aka ce min sharri da shay'in ana nufin duk wani abin da min sha'anihi a samu sharri a tare da shi ko da kuwa ba sharri yake ciki amma tana yi wa abin sharrin ya fito daga kalmar sharri mu a wajen a wajen bahaushe wani abu ne min gingirme ne a ƙato amma dai ana nufin duk abin da zai cuce ka ko ya cuce wani sunan sharri saboda haka ko da yau ka ji abin da zai amfane ka ne kana da damar kai kaki tafi kawo kuwa cikin wane ne ba irin haka yake ba abu nawa za ka ji cewa zai amfani da duniyar kan lahira ko lahira ta amma kana da iko kai a fafa kai ba to wannan sunan shi sharri an gane shi yasa za ka ga annabi sallallahu alaihi a cikin abin nan har kullum ke abin nan za mu buɗe karatu da muke cewa inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina min shururi a anfusina wani ya ce kaji mutanen da kan su kansu sun san eh. ya ce baka ji ba za su yi karatu kullum sai sun Allah ya tsari su to shi bai san me yin sharri ba shi ya fahimta ka kama wani da duka ko ka cinye kudin wani ko maru wani ko ka zalunci wani shi kadai da sharri ka ce sharri don abin da za ka tutu ko ne tutu ko wanda dan adam in ba annaba da mala'iku da Allah tsare ba ana iya samun haka tare da shi ya sa a sallallahu alaihi ya koyar da mu duk da cewa shi ba wani shuru tare da shi amma duk sanda zai buɗe maganarsa sai ya faɗi wannan ai mu ma a wajen sa muka gani muka suka shi da muke mai mata ba ba mu muka kirkiro ba wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina wa sayyiati a'malina shi ba shi ke da wannan ba amma kuma shi mai koyarwa ne ga al'umma saboda haka zai yi abinda da al'umma su za ta kwaikwaye shi karfe to kuma tun da mu al'ummar haka muke dukan mu haka muke to kaga muna buƙatar mu rika neman Allah ya tsare mu daga abin da zai zai cutar da mu yace wa min sharri kulli shay'in anta akhidhun bi nasiyati wanda kai ke rike da makwarkwadarsa makwarkwada shi ne gaban kai wato rike nan gaban kai shine ne ake ce makwarkwada da wato abinda ake nufi a nan shine kaharu na ubangiji galaba da rinjaye na ubangiji komai yana hannun ubangiji ba zai iya kuɓucewa ba ma min dabbatin illa huwa akhirun bi nasiyatiha babu wata dabba dabba ala duk wani mai tafiya a bayan ƙasa ba ce Allah ne ke rike da mafarfadarsa shi ke rike da shi ba ya da yadda zai kuɓi cewa Allah ba inda za ka fi ka kuɓi cewa Allah domin a ƙarƙashin mulkin shi kake rayuwa kana tafiya a kan ƙasarsa kana shan inuwar sama sa to ina za ka je ka gudu kana yadda za ka gudu za ka sauka ka bar tafiya a kan ƙasa ne to in ka bar ƙasar da ruwa za ka hau ruwan nawa yi sannan za ka fita da ƙarƙashin samaniya ne ba za ka fita da ƙarƙashin kana nan ƙarƙashin mulkinsa shi yasa ɗan adam abin tausayi ne yana da tsageranci kwarai da gaske tare da cewa kuma yana yana cikin dankar ubangiji yana cikin dankar ubangiji ubangiji na iya yadda ya gara ma da shi amma kuma sai kaga yana sai abu Allah da yake mai rahama ne mai tausayi ne sai ga cewa ya kyale shi ya kyale shi sai yace anta al-awwalu falaysa qablaka shay kai ne na farko babu wani abu gabaninka abinda ake nufi da anta al shi ne annabi ya fassara da cewa falaysa qablaka shay al alƙur'ani ya zo da waɗanda sunaye na Allah subhanahu wataala al-awwal wal akhir wa zahir wal batin هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم haka ya kawo Allah ya kawo su shine na farko shine na karshe ne na bayyana shi ne na koye ne mai masanin komai to annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya fassara wannan aya a cikin addu'o'in sa dai kamar nan ki anta al-awwal fa laysa qablaka shay kai da na farko babu wani abin da za ka awwaliya da ake nufi shine ubangiji subhanahu wataala babu wani abu gabanin shi ne awwaliya da ake nufi ba wai ana nufin akwai lokacin da babu Allah ba sannan ya samu duk wata awwaliya da za ka jingina ma wani mahaluki to tana da tana da farkon sa ne tana da farkon sa ne a ce wani na farkon wanda ya shigo nan na farkon wanda ya shigo nan kaga shigowarsa tana da lokaci akwai sanda bai shigo din ba amma ita a waliyar ubangiji tana nufin babu wani abu da ya gabata shi wanda yana nufin ubangiji su bani wata ne shine shine malamai suke suke suke abbara shi suke faɗa shi da kalmar al'azali yani azali yana nan daman can babu wani lokaci da babu shi ne sai fassara al'awwaliya din da cewa laita qablaka shay'un falaita qablaka shay'un fassara ce ta al'awwal an gane fassarar al'awwal din shine falaita qabla ka shay babu wani abu gabaninka ba wai yana nufin cewa akwai sanda babu shi ba sai ya faru sai kuma ya zama na farko an gane saboda ka ubangiji su subhanahu wataala daman can akwai shi ya sifanta kuma da dukkan sifofinsa na samana babu wani lokaci da ubangiji su subhanahu wataala a ce akwai shi amma akwai wata sifar kamala da bai sifantu da ita ba sai daga baya a duk wata sifa da sifar da ubangiji alkhaliku shi ne mahalicci ne tun gaba ne halitta tun bai yi halittar ba daman mahalicci ne mahalicci ne bai ba za ka ce bai zama mahalicci ba sai da ya halitta yanzu misali ku ce wani malami ne a da ba malamin ba ne a yi ba wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون da ba ku san komai ba amma daga ba ta ce wani malami ne akwai sanda ba malami ne eh, wani injiniya ne akwai sanda da injiniyan sai zo duniya za ta alamu na shay'an shay'an din nan da injiniya da dinka da likitancinka da waye dinka duk ta zo duniya babu su to kaga ka sifantu da sifan ne daga baya sai lokacin da ka samu abin da ka sifantu da su to ubangiji ba haka yake ba To haka ba za ka ce Allah ya sifantu da halitta ba sanda ya halitta ke san da ba a halitta kowa ba tunda bai bai zama shi da halitta tare suka bayyana ba ba zai zama shi da halitta in zama shi da halitta tare suke gaga ya bai ta ma ba ta da farko to Allah subhanahu wata'ala khaliqun ne mai halitta ne tun ne mai halitta an gani tun gaba to haka duka sifofin ubangiji ubangiji ya sifantu da su tun ne wani abin da yake da alaka da kuma da bayyana akwai abin da wakil sai daga baya shi ke da alaka da sifar zai bayyana Allah ya sifarci da sifar daga baya akan da yake da alaka da sifar misali sifar rahama sifar tausayi wanda ya sifarci da tausayi tun gabanin ya halicci abin da zai tausaya ba ba sai bayan ya halittar ne sannan ya zaune tausayi eh? to haka ubangiji subhanahu ta'ala duka sifofinsa su ma a zaliya ne ba su da farko ubangiji ya tafanci da shi ne ma'anar al'awwal falaita qabla ka shay ce wa anta al-akhir falaita ba'da ka shay sai ne na karshe babu wani abu bayan ka abinda ake nufi komai da ka sani yana da yana da karshe amma ubangiji subhanahu wata'ala shi ne bai da karshe kamar da bai da farko to haka nan bai da karshe da haka falaita ba'da ka shay'un fassara ce ta al an gane akwai ahlul kalam ko al-falasifa ko al-mutafalsifa da wanda yake tafiya ke kira wadanda suna yaquluna bi fala'il ajsam fala'il ajsam shine cewa duk wani abu jiki zai zo akwai lokacin da zai kare wanda wannan zai bayu cewa aljanna da wuta duk za su kare suka fassara al-akhir da cewa ana nufin komai zai kare wani mai jiki da zamana Allah ne kawai zai wani to wannan ba shi ne ba hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fasa al'akari al'akari ana nufin kullu shay'in halikun komai da ka sani zai zai zo ya kare ma'ana rayuwarsa za ta zo amma ba ana nufin jikunan za su zama babu su ba Allah subhanahu wataala zai kuma tayar da jikunan kuma zai sa masu rai zai dawo da su kama kana na awwala ma khalqin yu'idu irin halitta farko ita Allah zai zai take dawo da ita ya kuma maimaita ta a shigar da 'yan wuta aljanna aljanna a shigar da 'yan da 'yan wuta wuta to waɗannan dukan su za su dawwama a ciki waɗannan da aka sami na fiha abadan waɗannan ma sami na fiha abadan kowanne zai dawwama a ciki saboda ka afiriya a nan abin da ake nufi da afiriya kowane abu mai rai akwai ranar da babu shi amma ubangiji ala shi ne. wanda yake batin hayyun batin rayayye ne mai wanzuwa babu wani abu da zai zama a baya shine ma'ana falaita ba da ta shayyun wa anta zahir kai ne bayyananne to shi ma falaita fawqa ka shay babu wani abu sama da kai wasu daga cikin malamai suka ce wannan yana nufin uluwun ubangiji subhanahu wataala yana nufin daukakar ubangiji shi yasa aka ce falaita fawqa ka shay ubangiji subhanahu wataala shine al'a'la wa tasabbihu isma rabbika al'a'la da tsarkake sunan ubangiji da mafi ɗaukaka babu wani abu sama da ubangiji babu wata halitta da take sama da ubangiji haka ubangiji ya ɗaukaka da zatinsa kamar yadda ya ɗaukaka da sifofinsa kamar yadda ya ɗaukaka da ayyukansa yana da uluwul zati uluwul sifati uluwul qadri wal qahri ubangiji uluwul sa na ta kowace fuska ta kowace zamani shi yasa ce walaita fawqaka babu wani abu sama da kai don haka wanda yana nuna ne yana tabbatar da ulurin ubangiji su wannan ta'ala cewa Allah subhanahu wa ta'ala sama yake da bayansa ba a gauraye yake da su ba ya ɗaukaka wa huwa alqahiru fawqa ibadihi sama yake da bayansa da fawqiya ce shafi zati ta shafi sifa ta shafi kuma alƙahar wasu sun fasara alƙahar da shi ne alƙahar da shi ne wanda yake mai rinjaye babu wanda zai yi rinjaye kamar da ake cewa fulani fawqa fulani ko fulanin zahara ala fulan idan zalaba alaihi cewa da ya fi karfin wani sai a amfani da kalmar zahara to shi ne zahir shi ne wanda yake rinjayar kowa babu wanda da zai rinjayar a cewa da shi ne sama da kowa ana nufin ya fi karfin kowa babu wanda yake jin karfin sai danne shi wasu fasara abin da haka a sannan sun fassara da zahir a nan cewa ubangiji subhanahu wata'ala shine wanda ya fi bayyana da hujjojinsa da ayoyinsa waɗanda suke nuna samuwarsa babu wani abin da yake da alamomin da suke nuna samuwarsa kamar ana saboda shi komai alama ce da suke nuna akwai sama cike take da irin waɗannan alamu ƙasa cike take da irin waɗannan alamu kai kanka halittar ta cike take da alamomin da suke nuna akwai Allah saboda babu wanda ya fi shi bayyana ta bangaren alamomin da suke nuna wa sabuwa haka wanda zai yi su ubangiji subhanahu ta'ala. to wanda yana wato yana karyata wato zafin sani shi ta inda babu yadda fitira ta da karyata samuwar ubangiji tare da cewa tana jin bukatuwa zuwa ga cewa na zai akwai wani abu da ya fita babu wani ɗan adam da zai ce babu wani abu da ya fi karfinsa kuma akwai abin da ya fi karfin sa to wannan abu in ya sa shi wata mata ce to a wannan mata din ya tabbata akwai abin da ya fi karfin sa ba za a yi gurin wanda shi ba wani abu da ya fi karfin sa shine Allah da ka azahir wasu fasara shi da azahir shine bi ayatihi wa shi ne wanda yake mabayyani da ayoyinsa da dalilansa wanda suke nuna samuwarsa suke nuna tabbatarsa suke nuna cewa shi ne cancanci abota masa الباطل وأنت الباطل ce wa an talbatin falaita duna kashe kai a koye babu wani abin da yake kasa da kai a nan albatin ana ce ubangiji su ba wata ala babu wani da zai iya raskar hakikanin kullum ubangiji babu shi yasa shi ne ya san kansa shi ke sifar da kansa da kansa duk wanda zai baka labarin ubangiji subhanahu wataala sai dai in zai ga da gaskiya sai dai baka labarin da shi ya bayar ya bayar da kansa ko ya tarar da manzon sai ya fara haka ba da la tudriku al absar babu wani ido da yake iya fitar sa ke nuru anna arahu sai ya zangar sa saboda haka ubangiji subhanahu wataala duk da bayyana cikin wujojinsa to kuma a koyo yake ta yadda ba za ka iya ba da hakika na sifofinsa ba za ka ce Allah yana ji Allah yana gani hmm, Allah yana tausayi Allah yana halitta amma ba za ka iya faɗar hakikanin yadda jin ubangiji ba za ka iya faɗar hakikanin wata kullum yadda ganin sa yake ba ya sifantu da waɗannan sifofi kuma sifofi ne waɗanda suke sifofin kamala tare da shi ba za ka iya faɗar hakikanin su ba to kaga wannan a bayyane ki ko a koye ki idan ba za ka iya hakika ne ba ka iya haɗa da ilimin hatta sunayensa da sa iya wanda ya gaya maka su kawai za ka iya sani shi yasa a harkar tauhidi ko harkar jihohin Allah da sunayensa ba a san azarba ba ka da ikon ka ce ba za ka faɗa wa Allah wa sifa wanda shi da sifa ta tare tunda baka gaishe ba abinda ka gani ko ka taba ko ka ji a ta shi ne za ka yi ba da labarin ko wani wanda ya je ya gano shi ya zo ya to waye ya je ya gano shi ya ce ba ka bayar da na gan shi ga yadda na gan shi za ka yi karɓar wannan labarin da shi kuma ka isa ba ka da shi ba ka da shi ko annan sallallahu alaihi wasallam kada ana ta magana ne ba bakar su ta magana ne ya ga ubangiji ko ga gani har na Aisha take cewa wanda dai ya gaya maka annabi ya ga Allah da idan sa ذلك اليوم التي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار قال يستفيد حتى وإن تستفي يا بني شكنا نبي يا بني بعين البصيرة لا بعين رأسي نعم إذا البصيرة إذا جبال إذا إذا السبع رفع إذا السبع فاكر النبي موسى بينه وبينه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فهناك أبنك سبحانه وتعالى ويتصور شيء يتم الذكر shi zai faɗa ya ce ga yadda ne a shi kaga wani zo cikin jayayya ya ce ba haka Allah ke shi saboda yana ganin ba zai fahimci haka ba to da mun dole sai ka fahimta ka fahimci abin da ka fahimta sauran kuma ka bar wa Allah abin abin da ɗinka saboda ka babu wanda zai baka labari sai Allah an tuba alamu amilla shi yasa da yace da yace ah, laita ka mithlihi shay wa huwa samiul basir ya tabbatar wa da kansa ya kore ya fara kore wa kansa misliya ya babu wani abu kama da shi sannan sai tabbatar da kansa ji da gani kamar yana gaya mana da cewa ya fantu da ji da gani ku bayi na kada ku ga kuna ji kuna gani ku ce ni ba na ji ba na gani ni ma na fantu da ji da gani sai dai ku sani farkon ayar yana muku bayani na ne laita ta mutum laita ta mutum shai babu kuma wani abu da ya na da naku ba ɗaya bane gani da naku ba ɗaya bane to idan mutum ya dauki wannan ka'ida to ya fita daga dukkan wani misali da za a zo a yi jayayya kan cewa ana sifanta Allah da kaza ko ba a sifanta shi da kaza kawai Allah ya sifanta kansa da abin nan ko bai ya sifanta shi ke nan sai ka bar shi ce ya daidaita akan al'arshi ce ya bai daidaita ba istawa shi ne ya daidaita ka yadda istawa istawa ina alqur'ani take waye ne alqur'ani waye magana waye magana Allah to a su ba a ɗan wa'amilla da ku da Allah wa ya fi sani kai ba gani shi kai ba dan da za ka kore masa abin da bai hatta ba da korewa ba za ka kore abin da ba akwai mai wani mawaki da yake cewa Allah yana ji bila uznai bila yana ji ba da kunnuwa ba Allah ya tabbatar mana yana ji bai gaya mana da me yake ji ba bai tabbatar da kunne ba bai kore kunne ba kai kake ba da kunnuwa ba waye yake maka ba da kunnuwa korewar ita kanta tana buƙatar dalili ba za ka tabbatar ba sai da dalili haka nan korewar ba eh? saboda ka ya ce ba yana ji to shi kenan ka tsaya yana ji amma da me yake yi ke gaya maka ba don inda ya faɗi kunnuwan shi kenan sai ka faɗa to bai faɗa ba to kuma ya kore bai kore ba don bai kai ka kore ka gan shi ne baka gai shi ba sau haka sai ka tsaya wannan shine babin babin gaibi haka babin gaibi haka yake shi sa ko da sifar bala'i ko da ake ba maza bane ba mata bane sun sha faɗa ta wannan kuskure ba mata bane wannan haka alqur'ani ya kore musu rubuta وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إلها أشهدوا خلقهم فتكتب شهادتهم ويسألون التي سمي ملائكون سبايا ألا لمزح أماتا Ala ce kun je kun ga sanda na halittun su mata ka ga musu inkarin cewa mata ne to ba maza ba ne ina aka ce ba maza ba ba maza ba ne yanzu jibril wa muke sawa jibril mace ko na miki ko اخذ عنا الدين واخذنا من الفقر ce ka biya mana bashi kuma ka wadatar da mu daga talauci wannan ne karshe bayan duk tawassuli da kirari da da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sai kuma karshe wannan addu'a cewa Allah ka biya mana bashi bashi a nan ya kunshi hukukul ibad hukukul lahi wa hukukul Ibada. ka san mu nan da ake bashi kowa sai tuno da bashi da ake ba ya tuno da bashin Allah da yake kansa bashi nan ya kunshi bashin Allah da bashin wasu akwai su kanta. amma dai bashin Allah shine abin da ya dora maka ka ga cewa ka biya to akwai abin da za ka iya sakaci ko ka tashi bayarwa ga duka ba to kaga bashi ne waye ne biya maka shi Allah shi ne da ya fi maka ya maka sutura ka yi sallah amma akwai wasu abubuwan da ya dace ka yi ba a sallah ba kai ba ko wata sallah ma da kai ba a karɓa ba ka sani ba ta samu matsala kaga bashi ke a waye zai biya maka ita da gobe kiyama a lafiya shi ne Allah ba ta kalmar addai a nan kan ka ɗauka bashin da yake tsakaninka da da abokinka ko da abokin kasuwancinka a ya kunshi wannan amma bashin ubangiji shi ne na farko shi yasa annabi ce wa dainullahi a bil wafa bashin Allah ma shi mutum ka biya inda ka sani wa aznina min al ka wadatar da mu daga talauci daga babu wani ya nuna maka cewa a musulunci bai zo da yaban talauci na karba a yabi talauci don yana talauci don yana talauci sai dai kawai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya jarraba ya yi hakuri ko kuma yana wata martaba take man ta wasu manyan mutane da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa su wannan tabaka الفقراء المهاجرين الفقراء إذا بدأ صفة تفرقوا لألا يبقى كافية المهاجرين في سيدة صفة الفقراء da kasancewar mutum Allah ya jarabe shi da talauci ya yi haƙuri to yana cikin wannan tawaga da sa kuma samu sakamako a kan tsabar ubangiji mabuwayi a lokaci ya yi za mu kai a nan da mu kai na daidai da wani ke ba mu lada abin da mu kai na kuskure Allah ya taimana wa sallallahu wa sallama ala nabi da Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh